duk kasar da ta dauki kashe shugabannin addinin ta a matsayin abin rikon sakainar kashi raji tausayin wannan kasar domin ko ta don fara hanyar turkushewa shugaban kungiyar izatul bida wai kamata suna na kasa sheikh abdullahi balalau shine wannan kalamin salin da yake zantawa da manema labarai a nan birnin eko jim kaɗan da kammala taron samar da zaman lafiya da kungiyar ta ta shirya ya ce an kashe sheikh jafar adam shekarun da suka gabata har wa yau gwamnati ta kasa gano waɗanda suka tafka wannan danyen aikin ba gama jimamin haka ba kwaron kuma sai ga sheikh muhammadu awal albani ya ce idan masu aikata wannan danyen aikin na aikata haka ba tare da gane su ba to sauran shugabannin addinin ma ba wai sun tsira ba ne don haka gwamnatin tarayya ta gaggauta gano waɗanda suka tafka wannan danyen aikin. malami ɗaya in ya hau kan mimbari ya yi hudu ba ko ya yi magana a kan kaza ba mai iya ba shi kariya yayin da za a kawo mishi hari saboda haka ina kira ga ainihin wato su shugabanni su gane cewa malamai suna cikin masu taimakawa zaman lafiyar ƙasa duk abin da aka ɗauka na matakin tallafawa da taimaka musu an taimaka ne wa zaman lafiyar ƙasa kuma ina ƙara jaddadawa har yanzu muna neman a bayyana mana rahoton suwa suka kashe malam jafar mu same shi suwa kuma suka kashe malam albani mu same shi domin samun rahoton zai ƙara ba da nutsuwa ko sanin me yake faruwa idan babu rahoto kawai za a kashe malami a shiru a kashe kowa a shiru to a sai kenan kullum ƙasa na ƙara shiga cikin matsala kuma da damuwa da taɓarɓarewar ainihin wato tsaro. sai dai shi ma mataimakin shugaban ƙasa hashtag na marisambo cewa ya yi ba wata al'umma da za ta samu wani ci mai ma'ana muddin al'ummanta ba ta zaune lafiya ga dai abin da yake cewa cikin harshen turanci. that there can never be any meaningful development in the absence of peace and unity. ba wani ci gaba mai ma'ana ga dukkan al'ummar da ba ta zaune lafiya ko kowane irin kokari shugaban nata za su yi shi ko gwamnan jihar Oshun Alhaji Rauf Aregbashola cewa yayi muddin ba an kai zuciya nesa bane to har kullun sabanin addini ba zai kare ba taron wanda aka shirya domin haɗin kan ƙasa ba tare da la'akari da addini kabila ko kuma shiya ba ana gudanar da shi ne a nan birnin Eko kuma kungiyar Zaltu Bida wai kamar da sunna ce ta shirya shi Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka daga Lagos a Najeriya